Mai sauraro, Assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan, sashen Hausa na gidan Radio France International, tare da naku, Nasiru Sani. Kiristoci a faɗin duniya suna gudanar da bukukuwan Ista, rana mai muhimmanci da ke zagayowa duk shekara, don tunawa da sadaukar da Isa almasihu ya yi domin duniya. wadda a cikin saƙonsa na wannan shekara Papa Roma Francis ya yi kira ga duniya bisa kiyaye afkuwar yaƙi kowanne iri ne. Wannan shine ne da muka ba ku damar tofa albarkacin bakinku a yau. Za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa. da Nasiru Ma'azu kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. to game da bukukuwa na good friday da easter monday waɗanda 'yan uwa mabiya addinin kirista suka yi so muna fatan duka addu'o'in da sun yi allah ya karɓe su sannan kuma kamar yadda shi mai girma fafaroma ya yi roƙo na cewa Allah ya kawo zaman lafiya a wasu kasashe so muna fatan 'yan uwa kiristoci na duniya su sa Najeriya da sauran kasashen Afirka inda tashin hankali yawa a samu zaman lafiya sannan alhamdulillah muna zaune tare da waɗannan 'yan uwa cikin lumana ba tare da muna da matsala tsakankaninmu ba so muna fatan a ci gaba da samun zaman lafiya tsakankaninmu da mu da waɗannan 'yan uwa na gode kwarai kwamar nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara alaikum gidan rediyon faransa mai magana ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon faransa a hakikanin gaskiya muna taya ainihin kiristocin duniya murna bisa ga wannan rana kuma muna fatan da cewa allah ya sa ta ƙara zama sila na haɗin kai na al'ummar duniya baki ɗaya abin da muke fata kenan sannan kuma shi annabi isa annabin mu ne kamar da suke ikirarin nasu ne mu ma namu ne saboda haka babu wani bambanci annabi isa annabin mu ne domin saboda dole ne mu nuna soyayya mu ga annabi isa alaihi salatu salamu, muna ma kiristoci fatan alkhairi ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba jihar neja memba a matasan afirka reshen jihar neja Radio Faransa International Assalamu alaikum sunana Ibrahim da daga nan shau karamar hukumar birnin kudin jihar Jiga. Hakikanin gaskiya muna taya mabiya addinin Kirista murna zagayowar ranar bukukuwan Easter kuma muna fatan cikin irin addu'o'in da suke gudanarwa za su saka neman zaman lafiya irin fitintunin da suke damun duniya da kuma matsala ta karancin abinci da hauhawar farashi Ubangiji Allah ya kawo mana saukin su sannan ina kira ga 'yan uwa mabiya addinin Musulunci kamar yadda muka shigo cikin goman ƙarshe ta watan ramadan wacce muke sa rai da rahamomin ubangiji da dama a cikin ta to yana da kyau hakikanin gaskiya mu ma mu tashi a tsaye mu ga cewar mun roƙi ubangiji fitintunin da suke damun mu na rashin zaman lafiya irin zub da jin da ake musamman ƙasashen mu na musulmai to hakikanin gaskiya yana da kyau mu roƙi ubangiji Allah kawo mana saukin irin wannan fitintunu da kuma matsala ta hauhawar farashin nan da karancin abinci da suke damun mu musamman masu karamin karfi ubangiji Allah kawo mana saukin su ra'ayi na kenan ibrahim mai tireda ne daga nan shawu karamar hukumar birnin kudin jihar jigawa da fatan za ku tashi lafiya assalamu alaikum radio faransa mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya yau rana ce rana ta easter monday to mutanen da suke wannan easter monday to allah sa su yi bukukuwan su lafiya su gama lafiya kamar yadda aka fara shi lafiya maganar da fafuroma ya faɗa akan yaƙe-yaƙen duniyan nan a gaskiya magana ne wanda hankali zai ɗauka kuma magana ne wanda ya kamata a ji shi a bakin shugabanni saboda haka mabiya addinin kiristan da sauran jama'a ko ma ba addinin kake ba wannan magana ne wanda ya kamata ba addini a ciki magana ne gaskiya na gaskiya a ciki saboda haka muna neman shawara ko benjamin na yawo ya duba wannan abin ya je ya kai zuciya nesa wannan abin da yake nan bai kamata ba kana ta kashe mutane fararen hula saboda haka muna neman jama'a su ansa da wannan kiran yaƙe-yaƙe na duniyan nan a kai zuciya nesa mai magana ibrahim wani gaji daga maiduguri najeriya assalamu alaikum gidan rediyon faransa gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo suna na malam angu malam makaranta ya wuri game da bukukuwan da mabiya addinin kirista suka yi na good friday da kuma easter monday ina son su yi amfani da wannan dama su roƙa mana Allah ya ƙara kamun da mamman zaman lafiya a mu na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Gani yadda faɗan Gaza da Isra'ila yake kwangaba baya da kuma garkuwa da mutane domin kuɗin fansa. Ga tsadar rayuwa da 'yan Najeriya suke ciki sakamakon cire tallafin man fetur. Ku tashi lafiya gidan rediyon Faransa, Malam Ango, Malam makaranta ya wuri. Sashen Hausa Radio France International. Sunana Rabiu Nuhu na Bukka, daga karamar hukumar Bakuro da ke jihar kazan a tarayyar Najeriya. Dangane da kiran da ainihin shugaban ɗariƙar Katolika ya fafaruma Francis na cewar ya kamata a rungumi wanzuwar zaman lafiya duba da irin halin da duniya ta shiga na tashe-tashen hankali da yaƙe-yaƙe to wannan kira ne mai matukan mahimmanci sai dai kuma kiran ya zo daidai lokacin da duniya ta cika da son zuciya da ainihin handama da babakere musamman daga ainihin shugabanni da kuma malamai na ɓangarorin addinai gaba ɗaya wanda su kansu malaman wani kalubale ne gare su ya kamata da su ji tsoron Allah su gaya ma ainihin shugabanni su ji tsoron Allah domin duk inda aka samu shugabanni na kirki to tabbas insha allahu za a samu zaman lafiya tsakanin al'ummas matuƙa kuma malamai suka gurɓata suka koma suna ƙarƙashin ainihin shugabanni to babu makawa kawai an faɗa cikin tashin hankali da rudani daga ƙarshe muna fata Allah sa wannan kira da yayi ya zama silar samun wanzuwar zaman lafiya a kasashen duniya musamman aka yi la'akari da abin da yake faruwa a tsakanin hamas da ainihin isra'ila da abin da yake faruwa a sudan da sauran kasashe na musulmi da duniya baki da rabiu nuhu na bukar karamar hukumar bakur da ke jihar kazan a tarayyar najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na gidan Radio Faransa International mai magana Kongon Mamela Adamshi dan jihar da magaran a Jamforiyar niger a Departement ɗin Gure. mazauni nan birnin zillatan a nan kasar libya da farko yana muku fata alkhairi to wannan kira da paproma francis ya yi na a rungumin zaman lafiya a duniya to gaskiya wannan abin ba wani kwarai da gaske dubar dama wannan yana da kokarin fadakar da duniya cewa a rungumin zaman lafiya wannan daman ku sosai yana da wannan kokarin ya ta kiraye-kiraye hakanan a duniya dama tun da baya ma yana wannan kokarin fata mu dai Allah zaunar da kasashen mu na duniya lafiya tashi lafiya na gode da kongo mamila a tumshi kada a shafa ana tare da sashen hausa na gidan radio france international cikin shirin ra'ayoyin ku masu sauraro hakanan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayoyinka ta shafinmu na facebook ko ta manhajar mu ta whatsapp kan lamba mai alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida 635 Daya sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum da harko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen boren Nijar ina yi al'umma Kirista barka da wagga ta su ta bukin Ista to kira muka ga Kirista na gaske wanda ga taya suna yin addu'o'i coci don ita addu'a makamin kowace al'umma ta. amma muna kira ga waɗanda shaye-shaye zuwa doka abin hawa suna hwada mutane jiya wata wani ya yi shaye-shayen giya ne a kan bukin ga ya hwada masu al'umma ya kashe sanan birnin legas to ni dai wannan abu ya ta samin da hankali da haka kirista su zai taka zanzan ba haka nan na aka yi suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bore nijar gaba dai gaba dai fai assalamu alaikum radio fb hausa suna na iliya mai shayi garkin daura hakikan wanga bakin ista da kiristoci suka yi jiya to da gudanar da addu'o'i da suka yi na samun zaman lafiya to wannan shi abu mai kyau ne muna addu'a ga baki ɗin mu dai da abin da yake zai hujja mana kitse a wuta to shi muke fama dai haka kin dai Allah wani zai sa mu dace kuma Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci abin da yake damu mu na cikin kasashen nan namu to Allah kai mana maganin sa ka ba mu zaman lafiya da wamame a ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci kuma ina muku fata kai rediyo faransa na gode suna na shugaba mai kanti shayi garkin da ramuna mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci a madadin ku masu sauraro da lokacin ma'aikatan sashen hausa na gidan rediyo faransa musamman injiniyan namu na yau hassan alhassan sulaja da ya haɗa mana wannan shiri akan na'ura. Naku, na Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.